wato kamar yadda aka sani a wannan taro ne hukumomi gaba ɗaya na duniya waɗanda suke kiyaye harkar sadarwa da hada-hada ta sadarwa da kuma waɗanda suke ƙira na'urori na sadarwa suke taruwa domin a duba shi menene ma yake faruwa a wannan wato babban shiya na tattalin arzikin ƙasa na sadarwa na duniya gaba ɗaya akan duba me yake faruwa a kowace ƙasa kuma kowace ƙasa takan duba me yake faruwa a ko makociyarta wanda suke tare a shiya ɗaya na duniya ko kuma a sauran shiyoyi na duniya domin me domin aro waɗansu dabaru ne yadda za a ciyar da wato hada-hada da kuma fasaha ta sadarwa a ƙasashe na duniya gaba ɗaya. To farfesa wace riba Najeriya za ta samu wajen halarta irin waɗannan tarurruka? to kaga wato mu najeriya ba za mu yi kasa a gwiwa ba wajen zuwa irin wannan taro wanda kuma mun yi fice an san irin gudunmawar da muke bayarwa da waɗansu mahawarori da ake da waɗansu sababbin hanyoyi da ake fitarwa domin a inganta harkar sadarwa a duk duniya domin wato al'umma gaba ɗaya su amfana daga wannan garaɓasa da harka ta sadarwa ta kawo mana to sai yanzu ga wani sabon shiya ta sadarwa wanda kamar yadda ka faɗi wato ana ce mar 5g ko kuma a hausa biyar wato ga to wannan wato yana nuna matsayi na matakai da bincike a harkar sadarwa ta kai mu ana iya cewa abinda najeriya za ta sanya gaba kenan to amma ba wannan ne yake gaban 'yan najeriya ba da gwamnatin najeriya da kuma mutanen najeriya abin da yake gabanmu shine shin wannan sabuwar hanya ta fasaha ta dace da wasu abubuwanmu mun amince da ita za mu iya dogaro da ita akwai wasu gwaje-gwaje da ya kamata a yi domin ya zama na mun buɗe hannayenmu mun karɓe ta to a nan ita wannan hukumar kiyaye harkar sadarwa ta ƙasa take cewa kuma ta ba da shawara cewa a'a a yi dai a hankali a duba wannan sabuwar fasaha ta sadarwa da ta tunkaro mu mu duba mu tabbatar cewa mutanenmu idan wannan fasaha ta sadarwa ta zo mana to mun gama tantance ta mun gama tace ta mun gama bincike a kanta kuma cikin yadda allah za mu tabbatar wa da 'yan najeriya sahihancinta ko rahin sahihancinta ina ganin wannan shine hakkin da aka dora mana kuma muna nan muna so in allah ya da mu da 'yan najeriya cewa waɗannan matakai na caje wannan sabuwar wato fasaha ta sadarwa da cikin karo mu muna nan mun fara aiki a kanta To mun samu labarin cewar Najeriya ta samu lambar girma saboda rawar da wannan hukuma taka take takawa. To ka gani a cikin wannan aiki da muke, ashe akwai waɗanda suke lura da abubuwan da muke yi, kuma suke yabawa. Wani lokaci za su gaya mana suna kallon mu, za su tashi su magana su ce, ai abubuwan da kuke dinnan ko sun burge mu ko abubuwa ne wanda sun yi daidai ko kuma ma ba tare da mun sani ba ashe ana nan ana ta caji abubuwan da muke ana tantance mu daga sauran kasashe ko wato a shiya mace ta afirka ko a duk duniya ma to sai kaga kuma abin an zo har an sami wata kyauta akan bamu daga lokaci zuwa lokaci kuma wannan ba shine na farko ba gaskiya da muka sami irin wannan kyautar